ba abin da yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala al-allama shankiti Allah ya masa rahma yace bayyana Allah ta'ala fi ne a cikin wannan aya mai girma annahu la yakhfa alaihi shay ba abin da yake buya gare shi wa anna sirra kal alaniyati indahu abin da mutum yake boyewa a zuciyarsa a wajen Allah kamar abin da yake fili ne a bayyane fa huwa alimun domin shi Allah masani ne bima tantawi Alayhi dhamair da abin da zukata suke boyewa wa ma yu'linu wa ma yu'lanu wa yusarru da da abinda da bawa ya bayyana da ma abinda ya boye duk Allah ya sani ba abin zai boye ga Allah waɗannan suke kaucewa ga barin sauraron manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatansu akwai kiyayya gare shi da abinda ya zo da shi Allah yake ya san wannan abin da yake cikin zukatan nasu ta wal ayatul mubayyana li hadha kathiratun jiddan ayoyi a cikin alqur'ani da suke bayani cewa ba abin da yake buya ga Allah duk abin da bayi suke aikatawa Allah ya sani malam yace ayoyin suna da yawa kwarai ka kauli kamar faɗin Allah ta'ala walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ta'ala yace walaqad khalaqnal insana hakika mun halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma Allah ta'ala yace muna sane da abinda ransa yake waswasi yake wato zantar da zuciyarsa wa a aqrabu ilayhi Allah ta'ala ce mun fi kusa da bawa min hablil warid fiye da jijiyar da ke wuya wacce take kai jini daga zuciya zuwa kan cicihin kowa da Allah ya san abin da bawa yake boyewa a zuciyarsa Allah ya fi kusa da bawa fiye da wannan jijiya da ke ainihin kai kawo take sa jini yake tafiya zuciya da kuma kwakwalwa ka kaulihi haka nan ka mafaɗin Allah ta'ala wa ka kaulihi jalla wa'ala wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu Allah yace ku sani cewa anna Allah shi Allah ta'ala ya'lamu ma fi anfusikum yana sane game da abin da kuke boyewa a cikin zukatanku fahdharuhu saboda haka ku kiyaye Allah wa kauli da fadin Allah ta'ala fala naqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin Allah yake da sannu zamu ba zamu ba su labari alaihim gare su na abin da suke boyewa bi'ilmin da kuma ilimi mana mun san abin da suke boyewa wa ma kunna ga'ibina ba ma bamu kasance waɗanda suke ba sa nan ba muna nan yayin da bawa yake koye abin da yake boye a zuciyarsa Allah ya ce mun sani da bana Allah ta'ala wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan istufiduna fi Allah tabaaraka wa ta'ala yace babu wani abin da za ku aikata wa ma takunu fi sha'nin wani sha'ani da za ku kasance a cikinsa wa ma tatlu Kur'ani? ko kuma karatu na alqur'ani da za ku yi wala na min amali ko dukkan wani aiki ma da za ku yi illa kunna alaikum shahudan fate muna shaida akan ku ji Allah ta'ala iz na fihi yayin da kuke shiga cikin wannan aiki sai yake wa ma ya'zubu an rabbika baya buya ga ubangijinka ba abin da yake saraya ga barin ilimin Allah min miskali zarratin na kwatankwacin bakin allura ƙwayar zarra fil ardi wala fis sama a bayan kasa a cikin kasa ko a sama ba abin da yake buya ga Allah kenan wannan aya tana jan hankalin bayi musamman waɗanda suke kau da kai gabarin sauraron wa'azi cewa fa Allah ya san abin da ke boye a cikin zukatansu babu abin da za su boye wa Allah a nan suna kaucewa da ainihin kirjinsu suna ɗaukan abin nan lallabi suna rufe kawunansu don kada su saurari abin da ake kiransu zuwa gare shi sai Allah ya ce ya san abin da yake bayyane da abin da yake boye na sha'aninsu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma min dabbatin Allah ta'ala ce ma min dabbatin babu wata dabba halitta kenan fil ardi a bayan kasa illa ala Allah rizquha face arzikinta yana wajen Allah wannan aya tana bayyana kudura ta ubangiji wanda ya halicci dukkan halittu da suke rayuwa a bayan wannan ƙasa na cewa duk arzikinsu yana wajensa shi yake ciyar da su baki ɗaya sannan iliminsa ya kewaye da sha'aninsu ba abin da yake buya na al'amarin bayi tunda ko arzikinsu yana hannunsa to kaga babu yadda wani zai buya gabarin iliminsa Allah ya san duk abin da bayi suke aikatawa domin arzikinsu yana hannunsa domin arzikinsu yana hannunsa ba abin da yake buya na sha'anin bayi din ya san inda suke ya san me suke aikatawa dabba anan ana nufin dukkan wata halitta da ke rayuwa a bayan ƙasa mai rai baki daya arzikinsu yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala yace illa ala rizquha arzikinsu ma'ana shi ya lamunce ya zamo kafili na duk abin da suke bukata na rayuwa na abinci na ruwa da dukkanin na iskar da za su shaka su rayu da makamantan wannan duk a wajen Allah ne tabaraka wa ta'ala ma'ana shi ya yassare halittun ya yassare musu waɗannan abubuwa ya saukar da ruwa daga sama ya fitar da abinci tsirrai daga ƙasa da ke ba sannan kuma ya shiryar da bayi wajen yaya za su nemi abincin shi yasa idan aka haifi yaro jariri ba a bukata a ce sai an yi masa koyar da shi a mai tarbiyya ya gane yadda zai sha mama ya sha nono domin ya rayu baya bukata ya yana fadowa ma'ana halittar da Allah ya masa dama ya riga ya ya wato yassare masa hanyar da zai samu abinci saboda haka mahaifiyar tana kai shi kirji kawai zai kama idan sama a rufe saboda ai dama Allah ya lamunce masa abinci tunda ya zo duniya kuwa to Allah zai ci da shi hmm. illa ala Allah rizquha mana baya bukatar a ce sai an koya masa ko dabba ce aka aka ta haifi da misali ba ta bukatar a ce sai an koya wa dan dabbar yadda zai sha mama a wajen mahaifiyarsa ko kuma ya nemi abinci ko da nan kankani ne Allah ya riga ya ya sanya a fitra ta halittu ya yi musu abincin a bayan kasa kuma ya yassare musu ya su nemi wannan abinci ainihin shi yasa Allah ta'ala yace rabbana alladhi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada yayin da fir'auna yake tambayar annabi Musa yace wane ne ubangijinka waman rabbukuma ya Musa yayin da annabi Musa yake ga fir'auna cewa Allah ne ya aiko ni zuwa gare ka ubangiji na ubangijinka tunda shi fir'auna yana da'awa shine ubangiji sai yace waman rabbukuma ya Musa kaga bai ce ba Allah domin ya ce Allah sai ce ni ma Allah ne a'a sai ce rabbuna allazi a'ata kull shay'in khalqahu thumma hada ubangiji na shine wanda duk abin da ka gani shi ya halicce su zuwa ga rayuwa yadda za su sun fito duniya kuma za su nemi abinci su rayu a bayan kasa iya abin da Allah ya haje musu na ajal kaga ba abin da zai ce shi ya halicce wani ne fir'auna ko kuma yana ba wani abinci ne yana arzikin wani yana hannunsa to kaga anan sai aka yanke masa hujja fa buhita alladhi kafar ba abin da zai ce da an ce da ya ce ubangiji na Allah sai ce ai ni ma Allah ne a sai ce a rabbuna allazi a'ta kull shay'in khalqahu sai ce thumma hada bayan yayi halittar kuma ya shiryar da su arzikin kowa Allah ya yassare masa kawai abin da ake bukata ka miƙe sai Allah ya shiryar da kai zuwa ga arzikin saboda haka kowa Allah ya yassare masa arzikin amma matsalar shine mutane in ka kwanta a waje daya to kuma arzikin ba zai zo same ka ba domin suna ta ubangiji sai ka miƙe saboda haka Allah tabaraka wata'ala yace wa ma min jabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha duk arzikin halittu yana wajen Allah tabaraka wata'ala wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah ta'ala shine wanda yake masani game da mustaqarraha ai mahall istiqrariha fil ardi wato matabbatar dukkan halitta a bayan kasa inda za ta tabbata ko kuma a'a fil aslabi a cikin ainihin wato mahaifa kowace da inda Allah ya ajiye ta wa mustawda'aha da kuma ainihin makomarta ko majuyarta inda za ta koma a ƙarshe yake cewa wa yace alfarra yake cewa mustaqarraha ay haythu ta'wi ilayhi laylan wa nahara wato wajen da kowace halitta za ta juya ta tafi a yayin yini ko dare kowace halitta ta gama neman abincinta to a ƙarshe za ta koma matabbatacce kuma Allah ya san inda yake matabbatar wannan halittar shi yasa an waye gari kowa sai ya bazama da mutane da dukkan halittu kowa ya fita neman arziki sannan in gari kuma rana ta faɗi sai ya dawo inda yake matabbatarsa shine zai dawo makwancinsa ya dawo mazauninsa wa mustawda'aha ay mawdi'a alladhi tamutu fi kuma Allah shine wanda ya san dukkan inda wata halitta ainihin makwancinta yake a inda za ta mutu yace kullun dukkan wannan bayani da aka yi maka na cewa arzikin bayi wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wannan da aka ambata maka wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha dukkan waɗannan abin da Allah ya ambata kullun kowane daga cikin waɗannan ainihin wato fi kitabin mubin ya tabbata a rubuce a littafi wanda yake mabayyane shine Allahul Mahfuz ma'ana yayin da Allah zai halitta ya riga ya rubuta a Lauhul Mahfuz duk abin da zai halitta kuma ya rubuta arzikin su kuma ya rubuta musu ajalinsu kullum fi kitabin mubin kowanne yana cikin littafi mabayyani ne lauhul mahfuz inda Allah ya rubuta makadir al kullaha kowanne Allah ya san rayuwar da zai yi da arzikinsa yana nan a rubuce tun ma kafin ya zo duniya tun ma kafin ya zo duniya saboda haka in dai Allah ya halicce ka karkata da hankalinka Allah ya rubuta maka arzikinka babu wanda Allah bai rubuta ma arzikinsa kuma kowa da yadda Allah ya rubuta mana Allah ya kaddara ko arzikinsa gwargwado yadda Allah ya ya ga dama amma babu wanda bai da arziki shi yasa ake sake nanatawa cewa duk wanda yake tunanin cewa wannan duniyar ana yin yawa mutane za su iya cinye abincin duniya ya kuskure a'a wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha in dai ka zo duniya to ka yana wajen Allah kuma abin da zai baka mamaki waɗannan da suke cewa wai an yawa mutane suna cinye abincin duniya sun manta cewa ba su kadai bane a duniya abin ma da ba sa gani ya fi yawa fiye da wanda suke gani na halittun Allah yanzu abin da yake cikin ruwa na halittu har izuwa yau dinnan ba a dige yawan su ba za a iya ba halittun da ke cikin ruwa wanda ya fi na tudu yawa a tudun ma nawa ka sani a cikin halittun Allah kuma kowanne arzikin sa yana wajen Allah amma sai ka rika cewa wai yan adam suna yin yawa za su iya cinye abinci a duniya su haifar da cunkoso kuma sai nake ganin idan musamman mu a nan Afirka ma musamman a kasar nan in kana tafiya sai kaga an kai doguwar tafiya kilomita mai yawa kaga ga kasa a shimfiɗe kace to to ai mutane ina ga in ba za a zo a yi garuruwa da sauran lokaci kamar a ce an mamaye duk bayan kasa wannan kasa da ka gani duk abin da zai zo bayan duniya Allah ya lamunce masa arzikinsa babu wani wanda baya da arzikinsa inda ya zo duniya to Allah zai bashi arzikinsa da ne a rika tunanin cewa wai yawan mutane shi ke tafiyar da arziki ba haka bane ba haka bane a'a yawan mutane albarka ne kawai inganta gudanar da arzikin shine matsalar dan adam yana da hadama mutum daya sai ya dauki arzikin mutane dubu dubu shi daya kai miliyan ma arzikin da ya yayi masa yawa kuma duk da cewa ya ɗiba ya kanka ne amma su ma waɗannan arzikin su yana nan Allah zai ba su nasu Allah zai ba su nasu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan ba wai waje ɗaya ba a cikin alkur'ani cewa kowace halitta Allah ya lamunce mata arzikin sa cikin fadin sa a wata aya ta al Allah ya ce wa min dabbatin fil arzi wala ta'irin tsiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wata dabba wato take tafiya a bayan kasa da ƙafa biyu ko ƙafa hudu wala ta'irin ko wani tsuntsu tsiru bi janahihi da yake tafiya a cikin iska da fukafukansa illa umamun face al'ummomi ne amsalukum kamar yadda kuke al'umma ko mutane sai Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba abinda muka bari a littafi wanda ba mu rubuce shi ba duk wanda ka gani a wannan duniya ainihin bayanin sa yana cikin lauhil mahfuz dama Allah ya rubuta zai zo duniya zai rayu kuma Allah ta'ala shi ke dauke da ainihin arzikin wannan halitta da ya halitta baki daya a wata aya ta suratul an'am ita ma dai Allah ta'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa Allah ta'ala a wajen sa ne mabudan gaibu ba wanda ya sani in ba shi ba wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shine wanda yake masani na abin da ke kan tudu da abin da yake cikin ruwa sai yake wa ma tasqutu min warqati kuma babu wata kwaya ta ganye da za ta fado ƙasa illa ya'lamu a fati Allah ya sani ka duba yawan bishiyoyin da ke duniyar nan a lokaci daya ka lissafa irin ganyen da yake zubowa kowanne daya Allah ya san shi bai buya gabarin ilimin Allah ba illa ya'lamuha fati yana cikin ilimin Allah yace wala habbatin ko wata kwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun wannan kasa wala rafin ko danye ne wala yabisin ko busasshe ne illa fi kitabin mubin ta yana nan a rubuce a lawhil mahfuz ba abin da yake buya ga barin ilimin Allah to ta yaya waɗannan mushrikai suke tunanin za su iya boye wa Allah su boye ga barin ilimin Allah ko sanin halin da Allah halin da suke ciki su ce Allah bai sani ba ba haka bane Allah ya ce ya'lamu ma yusirruna wama yu'linun Allah yana sane da abin da suke koyewa a zukatansu da abin da suke bayyanawa ba abin da yake buya ga Allah sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin kudararsa cewa shi dinnan da ya lamunce arzikin bayi baki daya shi ne fa wanda ya halicci samai da kasa yake wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' Gracias. Allah ya ambaci iliminsa da ya kewaye dukkan al'amuran bayi a ayar da ta gabata kuma nan sai ya bayyana cewa kuma shi ne dai mai iko akan dukkan bayin Allah ta'ala ce wa huwa halakar khalaqa samawati wal Allah tabaaraka wa shi ne wanda ya halitta sammai da ƙasa fi sittati a cikin kwanaki shida ma'ana wannan aya tana bayyana kudrar Allah tabaaraka wa ta'ala na cewa bayan ya halitta dukkan halitta daga cikin halittunsa akwai sammai da ƙasa wanda ya halitte su a cikin kwanaki shida a cikin kwanaki shida kuma ya halitte su min gairi misalin sabiqin ba tare da an taɓa yin su a baya ba shine Allah wanda ya halitte su ba wai wani ne yayi Allah ya gano shi eh nashi ba shi ba a'a Allah shine ya kage halittar wannan sammai da ƙasa da ka gani an sha'a ala gairi misalin sabiqin ya kagar da su ya halitte su da babu su Allah shi kadai ya halicce su sannan bayan halice su wa kana arshuhu ala alma kuma al'arshin sa ya kasance ala alma'i akan ruwa al'arshin sa ya kasance akan ruwa malami suka ce al'arshin sa yana kan eh, ruwa qabla an yakhluqa al-makhluqat kafin ma ya halice dukkan abin halitta domin ya ce wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin take wa kana arshuhu kana dama ya kasance shi al'arshin Allah yana kan ruwa wa kana arshuhu ala alma wato don ya bayyana maka cika kudurar Allah ta tabaraka wata'ala kai yanzu mu yan adam in za mu yi gini akan mai muke abin da za mu dora akan abin da yake tsandauri in ba haka ba zai tsaya ba amma shi Allah duk halittun nan daga ya halitta ya halicce su ne wa kana arshuhu alal ma al'arshin sa yana kan ruwa wannan kuma ilimi ne wanda Allah ya bawa kansa ne ya gaya mana wannan gashi Qur'ani ya faɗa haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun bayyana cewa Allah ya halicci dukkan halitta kafin ya halicce su al'arshin Allah yana kan ruwa wa kana arshu alal ma kamar yadda yazo a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Imran dan Hussein Allah ya kara masa yadda manzo Allah yake cewa kana Allah qabla kulli shay Allah ta'ala ya kasance kafin ma ya halicci dukkan komai wa kana arshuhu alal ma kuma al'arshin sa yana kan ruwa wa kataba fil lawhil mahfuz sannan ya rubuta a cikin lauhil mahfuz zikra kulli shay'in ambatan kowane abu ma'ana kafin ma Allah ya halitta duk abin halitta abin farko wato halitta farko da ya halitta shine alkalam sannan sai alkalami ya rubuto alkalami ya rubuta al'amarin da yake ma huwa ka'in duk abin da zai kasance a lauhil mahfuz wa kana arshuhu ala al-ma sannan yazo a cikin wata riwaya ta wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu Allah ya kasance a lokacin da babu wani abu sai Allah din wa lam yakun shay'un qablahu ba abin da ya riga ya Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya kasance yana nan kafin ya halittarsa wa kana arshuhu ala al-ma kuma al-arshin sa ya kasance akan ruwa wa kataba fi dhikri kulli shay'in sannan ya rubuta dukkan al'amarin bayi a cikin lauhil mahfuz shine azzikir sai yace summa khalaqa as-samawati wal sannan ya halitta sammai da ƙasa kaga wannan hadisin yana nuna maka tartibi na abin da Allah ya halitta kaga yace kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu Allah ya kasance babu wani abu kafin Allah sannan kuma wa kana arshuhu ala al-ma al-arshin sa ya kasance akan ruwa sannan sai yace wa kataba fi dhikri kulli shay'in kafin ma ya halittu ya sa alƙalami ya rubuta al'amarin halittunsa baki ɗaya a cikin lauhin mahfuz sai ce summa sannan kuma khalaqa samawati wal ya halitti sammai da ƙasa kaga kenan waɗannan halittu su ne kan gaba kafin ma a halitti dukkan ragowar halitta ya zo cikin sahih muslim daga abdullahi dan amru dan as Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qaddara makadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati 50000 sana Allah ta'ala kaddara ya kaddara makadir al-khalaiq al'amaran da zasu kasance na bayinsa halittunsa kabla an yakhluqa as-samawati wal ard kafin ma ya halicci samai da kasa bi 50000 sana da shekara 50 wa kana arshuhu ala al-ma kuma al-arshin ya kasance kan ruwa kaga dai wannan abinda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ya dace da abin da ya zo a cikin wannan aya wa kana arshuhu alal ma ya alci sammai da kasa a lokacin da al'arshin sa dama ya kasance akan ruwa wani wasu malamai suke cewa a cikin wannan bayani da Allah ya yi mana cewa wa kana arshuhu alal ma yace ma yadullu ala kamalil qudra yana nuni ne akan cikar kudura ta ubangiji tabaraka wa ta'ala dan me yake yake ta li anna al bina' ad da'if idza lam yakul lahu asas ala ardin sulbatin lam yasbut mu abin da muke gani shine in za a yi gini za a yi gini ne ala arzin sulba akan kasa mai tsauri amma shi Allah ya halitta dukkan halittunsa wa kana arshuhu ala alma dan ya nuna maka cika kudarsa tabaraka wa ta'ala sannan sai ya bayyana mana hikima na dukkan wannan halittu da ya halitta na samai da kasa da abin da yake cikin su sai yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala duk wannan bayanin da aka yi muku na halitta da Allah ya halitta cikin samai da ƙasa ko mutane yayi haka ne domin ya jarrabe ku cewa wane ne daga cikin ku zai kasance mafi kyan aiki wato cikin abin da Allah ta'ala ya umarni na cewa abota masa a yi masa da'a wane ne zai mika wayaye wannan biyayya ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ayyukun ayyukum ahsanu amala mana dukkan wannan halitta da ya bayyana sakamakon wannan halitta shine danya jarrabe ku ku bayi kum din nan lamirin yana koma zuwa ga yan adam ne da aljanu kamar yadda yake wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun kaga liyabluwakum dan ya jarraba ku ayyukum ahsanu amalan wane ne zai fi inganta aiki ya fi kyautata aiki shine wani malami yace ai khalaqa hadhihi al-makhluqat Allah ya halitta dukkan wannan halitta liyabtaliya ibadahu bil itibari dan ya jarrabi mu mutane bayinsa da yin wato izina alif itibar wato yayin da Allah ya halicci sama da ƙasa kuma ya ba mu labari cewa lokacin da ya halicce su fa al'arshin kana alal ba ya kasance akan ruwa to yanzu abin da ake bukata a wajenka Allah yana ba mu labari mu kalli wannan sama mu ganta ya take mu kalli wannan ƙasar da muke rayuwa a kanta ya take wannan kuma ya danganci iya ilimin ka kenan watakila kai ilimin ka shine iya abin da kace anguwa a samaniya kawai amma iya wannan ma ai ilimi ne da ya kamata ka san akwai wanda yake mai iko wanda ya halicci wannan saman. saboda daga nan zaka tashi ka tafi Lagos ka tafi Fatakwal ka kewa ka tafi Kwatano ka dawo ta Niger duk inda ka je dai saman nan tana nan yadda take ina gani ba bambanci tsakanin sama a nan Najeriya da Kwatano ba bambanci da China ba duk inda ka je ita ce dai iri daya kuma tana tsaye yadda take kuma babu wani matokarin da aka baka labari cewa ba wani ya baka labari ya gano abin da aka tsare ta da shi kai ko baka iya gini sai kayi ne kayi masa ginshiki domin ya rike maka to shi Allah da ya wannan gini ina ginshikin da ke rike da sama to iya wannan bai zama abin izina ba ya halitta ne yace ya halitta mana sama da kasa don mu dauki wa'azi cewa akwai Allah kuma Allah nan ne cikakken iko ne ikon da yake ya wuce duk tunaninka domin daga cikin ikon Allah da kudararsa ya halicci wannan sama ko ba ɗaya bace ba fa a'a sammai ne bakwai wa min al-ardi mithluhunna kasar da kake tsaye ma akan ta ba iyakar ta kenan ba a'a ita ma ninki bakwai ce da zaka iya gwada nutsawa cikin ta to zaka yi ta tafiya ne ba iyakar ta kenan ba ita ma ribi bakwai ce kamar yadda samaniya Allah yake ribi bakwai din yayi wannan ne domin mu dau izina kawai mu san cewa akwai Allah domin din mai hankali in ya kalli halittun Allah wa fi kulli shay'in lafi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu cewa ko me ka gani a wannan duniya yana nuna akwai Allah in dai kai mai hankali ne domin akwai abubuwan ban mamaki a wannan kasa ka ganin yadda muke da yawa a kanta muke gini akan wannan kasar muke haka muke kaza amma duk da haka baka ji wata rana ta wani waje ya zai ya ya lobe yi kasa ba tana nan yadda take duk yawan halittun nan da abin da ke kan duniya na nauyi amma ta rike shi kuma abin mamaki idan ka yi haka ƙarƙashin ƙasa sai a rika baka labari cewa akwai tekuna ruwa ne a ƙarƙashin ƙasa amma ruwan bai sa ƙasa ta yi motsi ba dukkan waɗannan Allah ya yi mana ne don me liyatibari domin mu ɗau wa'azi wata fakur mu yi tunani cewa wannan halittun da muke gani lalle kuwa akwai wanda ya yi su don ba su kasance haka kawai ba wanda ko yi su yana da iko kwarai da gaske sannan kuma walittidlali ala kamali qudrati idan mu kafa dalili mu san hujja cewa Allah yana da kamala ta kudura kudura ta cikakkiya ce duk abin da yaso yana aikatawa sannan kuma wa alal ba'd sannan ya sa mu yi tunanin cewa abinda Allah ya gaya mana gaskiya ne cewa za a tashe mu bayan mutuwa dalili shine samuwar wannan halittun alama ce ta cewa za a iya maimaita su wanda ya yi su ai bai gagare shi bai maimaita su ko ba haka ba duk mai hankali zai iya gane cewa wanda ya yi mota Toyota zai gagare shi ya yi wata nau'i kuma na mota abin nan Honda ai duk sunanta dai me mota kawai kira ce kuma in ya ga dama sai ya canza to Allah da ya halitta mu ta yaya shi ba zai iya samar da mu bayan mun kasance ba mu ba duk wannan wa'azi ne gare mu sannan yake ta wal jaza sannan da abin da aka gaya mana cewa za a yi sakayya a gobe kiyama in dai za a mutu kuma za a tayar da bayi to me yasa za a tada su in dai ba dan dalili ba in dai ba dalilin da za a tayar da su ma'ana babu hujja to kuma bai kamata a tayar da su ba a'a za a tayar da su ne don a yi hisabi kuma a yi zahi ma'ana a yi lissafin kowa abin da ya aikata kuma ya ga sakayya na abin da ya aikata ma'ana duk wannan abin da Allah yake gaya mana yana gaya mana yabluwakum ayyukum ahsanu amala idan mun yadda akwai Allah mun yadda mai iko ne mun yadda zai tayar da mu bayan mutuwar mu to kuma ya kamata abin da ya gaya mana mai aiki da shi ne na bauta masa shi kadai dan me dan in an zo sakayya mu samu sakamako mai kyau liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarrabe ku wane ne zai fi inganta aiki a cikin wannan aya Allah tabaraka wata ala ya faɗi makamancin wannan ainihin makasudi na cewa ya halitta bayi ne don jarrabawa cikin gurabe da yawa na alkur'ani kamar yadda na faɗa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma'ana makasudin halittar mu shine dan bautar Allah duk abin da yake koma bayan wannan zai zamo ne kawai ya taimake ka akan bauta Allah ma'ana ka ci dan ka bauta wa Allah ka sha dan ka bauta wa Allah in dare ka kwanta ka huta dan ka waye gari ka ci gaba da bauta Allah duk abin da ka yi a duniyar nan makasudin halitta ka guda ɗaya ce shine bauta Allah shi yasa ma Allah ta'ala yace duk wanda yake tunanin cewa ya zo wannan duniya haka kawai babu dalili to lalle wannan zato ne irin na kafirai hmm. zalika zannu ladina kafaru fawailun lillazina kafaru minan nar duk wanda ya zato wai Allah ya to an halitte shi a duniya babu dalili ba zai koma a yi hisabi ba to wannan ya kuskure hanya Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un yanzu ko mutane kuna zato ne mun halice ku abasan haka kawai babu dalili wa annakum ilaina la turja'una ba za ku dawo gare mu ba dan mai muku hisabi kowa ya ga abin da ya aikata sakamakon abin da ya aikata fata'ala Allahu almalikul haq duk wanda ya wannan tunani to ya muna na zato ga Allah domin Allah ya ɗaukaka ta'ala ya ɗau gabarin ne gabarin aikata abu babu dalili duk abin da Allah ya yi akwai dalili akai fa ta'ala Allah almaliku alhaq la ilaha illa huwa rabbul arshi alkarim saboda haka Allah ya halitte mu ne domin ya jarrabe mu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu yana mimita wannan a cikin alqur'ani dan mu san cewa rayuwar mu ta duniyar nan da muke ba kawai haka kawai bane a'a akwai dalili kuma dalilin shine bauta Allah haka Allah ya halice mu don bauta masa ko mu yi aiki na gari, mu bar abin da yake Allah baya so ko mu sani cewa za a tsaye da mu a gaban Allah din mu koma gare shi domin yayi mana hisabi wala in kulta amma idan kace da waɗannan mutane lamun din nan ta rantsuwa ce a ce lil qasami wallahi da za ka ce da su mushrikai kenan innakum mab'uthuna min ba'd al-maut kai ku kiyaye fa za a tashe ku bayan mutuwa domin a yi muku hisabi kowa ya ga abin da ya aikata sakamakon abin da ya aikata la yaqulanna alladhina kafaru wallahi waɗannan kafirai abin da zaka ji suna faɗe shine in hadha illa sihrun mubin wannan magana taka ai ta fi kama da sihiri mabayyani ta yaya za a tada mu bayan mun mutu ai sihrun bayyinun zahirun tus'aru bihi uqul al-uqul wa tusakkaru bihi ad-dama'ir wai ai ba wani abu kake faɗa ba face abu ne na wanda yake kama da sihiri ya za a yi bayan mutuwa a tashi mutane mana suna inkari kenan suna musu cewa ba za a tashi su ba domin hisabi su ga abin da suka aikata kuma a yi musu sakamako akan ayyukansu wala yin aksarna anhum ولئن أخرنا عنه فضل عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله تبارك وتعالى yake cewa wala in akharna anhum al'azaba su waɗannan da suke cewa ai ba za a tashi alkiyama ba suna musa cewa babu tashin alkiyama domin ai ana gaya musu ne cewa idan suka yi shirka suka yi sabo za a yi musu azaba sakamakon wannan shine azaba a gobe kiyama sai suke cewa ai to ai ba tashin kiyamar ba in kuma akwai to a nuna mana ita a duniya mu gani mana azabar da ake cewa akwai ta shine fadin Allah wala in akharna anhum azaba idan muka jinkirta musu azaba na cewa wanda muka ba su labari cewa tana zuwa wannan azaba din inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir a farkon surar din inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir haka Allah yace a gaya musu akwai azaba ta wata rana mai girma to abin da suke cewa shine muganta mana azabar wala in akharna anhum azaba in muka jinkirta azabar cewa sai ranar alkiyama ila ummatin ma'dudatin ai zuwa wasu lokaci ko zuwa wani lokaci abin kididdigewa abin yi wa ainihin wato lokaci domin ita azabar Allah din an gaya mana ni sai bayan an mutu sai an tashi alkiyama in aka yi musu wannan jinkiri suna raye a duniya suna ci suna sha sai to ai mu ba mu ga azabar ba a duniyar an gaya musu to ai sai an bayan mutuwa amma in aka yi musu sai ce ma ya hadisu la yaquluna ma ya hadisu. sai ce ah, to me ya hasa azabar ba za ta zo me ya tsare ta ta zo yanzu mana ma ya habisu ai ayyu shay'un yamna'u al'azaba min al-maji me yake hana ta zuwa yanzu mu yanzu muke so mu ganta ba sai an tashi kiyama ba inda akwai ta gaske ce yanzu muke so mu ganta me yake hana ta zuwa to abin da yake hana ta zuwa shine Allah ta'ala ya sanya kowane abu lokaci li kulli ajalin kitab Allah ya tsara shi haka yake cikin hikimarsa yakan yi wa mai laifi jinkiri istidradi kenan wa umli lahum Allah inji Allah ta'ala ina musu jinkiri sai ta inna kaidi mace kaidi na mai karfi ne mana yanzu suna ganin in akwai gaske ne mu gani mana Allah ya ce yi hakuri ai abin mai lokaci ne ai ana yi maka jinkiri ne domin in lokacin ya zo kai kuma baka da dabara ba inda za ka kauce idan Allah ya kama bawa to shi kenan magana ta kare a wannan duk abin da zai na tsagawa da nuna isa da ainihin nuna cewa azabar iganta yanzu sai aka ce ya haƙuri abu ne na lokaci Allah ya ce ala ku saurara yau mai atihin bayan suna cewa su ga azabar ba to ranar da azabar za ta zo gare su laisa masrufan anhum babu abin da zai tsare ta gabarin kama su azabar sai ta ku ainihin wato kewaye su laisa masrufan anhum babu abin da zai kauda ita gabarin su wa haka bihim ma kanu bihi abin da suke wa izgili a duniya tana cewa ma ya habisu azabar ina take me yasa bata zo ba to a ranar alkiyama haka bihim za ta kewaye su ma kanu bihi yastahzi'un abin da suke izgili da shi na cewa shiga azabar to za ta ganta gaba gare su za ta ganta gaba gare su shine Allah yake bada labari dangane da tashin alkiyama in sun ga wutar za su ganta ra'ayin aini ga ta a idansu a gabansu kuma su yi nadama nadamar da ba za ta yi musu amfani ba ba dai cewa suke azabar ta zo ba to Allah zai ce ga ta nan azabar kuna cikin ta yanzu me za ku ce ba su da bakin magana kuma al'amari ya cike babu dama a dawo duniya a gyara kuma ga azabar da suke da suke inkari ga sun ganta da idanunsu saboda haka a ranar da azabar za ta zo musu laisa masrufan anhum ba za ta ainihin kauce gabarinsu ba wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin da suke izgili na azabar zai kewaye su a lokacin da babu yadda za su yi kuma za su dawoma a cikin wannan azabar sai Allah ta baraka wa ta'ala yake ba da labari game da ɗabi'a ta ɗan adam cewa Allah ya halicci dan adam da wata ɗabi'a shine cewa idan ya samu ni'ima to sai ya ki godiya ya manta wanda yi masa ni'imar amma yayin da kuma za a ɗauke ni'imar daga gare shi to yana da yawan ɗebe kauna da yawan butulci ma'ana yana da ɗabi'arsa shi ne shi mai rauni ne za a yi masa ni'ima amma ba zai godiya a kan ni'imar ba sannan idan kuma aka ɗauke wannan ni'ima sai ka ga yana ta bakin bahaushe ido sai ya daina fata kuma innahu la ya'usun kafur Allah ta'ala ce wala in azakna al-insan wa la in azakna al-insana minna rahmatan thumma minhu innahu la tabaraka wa ta'ala na bayani na ɗabi'ar ɗan adam cewa shi anan al-insan ana nufin mutum kaga al-insan zai iya zamowa ko dai mummuni ko kafiri zai iya shiga cikin lafazin al-insan to amma a gaba za a bayyana maka cewa shi mai imani imaninsa yana wato gyara masa ɗabi'a da hali irin wannan ɗabi'a ta dan adam ta cewa idan aka ɗanɗana masa wala in azakna al-insana minna rahmatan idan muka ɗanɗana wa mutum rahamar mu Allah yake minna daga gare mu duk abin da ka gani na ni'ima daga Allah ne wama bikum min ni'matin fa min Allah Allah ne yake muku wannan ni'ima shi yasa yace wala in azaqna al-insana minna rahmatan idan muka ɗanɗana masa rahamar mu daga gare mu thumma naza'naha min sannan muka ɗauke wannan ni'ima daga gare shi innahu la yaqusun kafur sai ya yi ɗebe kauna kuma ya yi wa Allah tawaye ya manta cewa Allah ne ya yi masa wannan ni'imar da abin da ya kamata shine idan aka ɗauke ni'imar ya koma wajen mai asalin mai ni'imar ya sake kaskantar da kansa domin ya nemi wannan gawar ni'imar amma in aka ɗauke sai ya yi mai ya ɗebe ƙauna sannan ya yi kafirci wala in azaknal insana yace allah ɗin rantsuwa ce muwatta Alil kasar ai wallahi Allah yana yin rantsuwa game da wannan ɗabi'a ta ɗan adam yadda yake cewa idan aka yi masa aka ɗanɗana masa ni'ima sannan aka ɗauke ta innahu la yaqusun ay qati'un raja'ahu an audi amsalha sai ya ɗebe kauna cewa kamar wannan ni'imar ba za ta kuma dawowa ba ya manta daga wani ni'imar take Allah ne yi masa abin kuma da Allah yake wa bayi shi ne. ya sanya su koma zuwa gare shi in yi musu nima ya ga cewa ba su godiya ba sai ya rike nimarsa don su tunda cewa da gare shi ne su koma su nema a wajensa to ne haka yake yi shi ya san nima daga Allah ne kuma ya san Allah ya alkawari cewa in dai ya da'a to Allah zai bashi nimarsa alkawarin Allah ne to dai yayin da ya ganshi cikin gunci sai ya koma zuwa ga Allah dama hikimar kenan ta jarabawa amma kuma shi kafiri ba haka yake yi ba shi idan aka dauke nimar innahu la yaqusun kafu sai ya ɗebe ƙauna kuma ya kafirci ya butunce wa Allah ya ce mana na minu naza'na hula ya usun kafur sai ya yi wa Allah kafirci huna zakanahuna na'ma'a shi kuma ɗan adam idan aka ɗanɗana masa ni'ima barra a bayan da yana cikin wahala da kunci masatu da ta shafe shi la sai ya atu anni kuma sai ya manta cewa ai ni'ima nan daga Allah take sai ya ce sai ya atu anni ai ni kan dukkan wahala ta tafi gabari na aini haihata haihata ba ni ba wahala na shiga nima mana yana yana yana alfahari yana jin daɗi innahu la farihun fakhur sai ya rika alfahari kuma yana nuna wato yana yana yana yana murna yana nuna alfahari yana nuna alfahari innahu la farihun fakhur wannan ɗabi'a kuma ba ta mutanen kirki bace ma'ana yayin da Allah ya dandana mutum nema sai ya manta da Allah ya dauka cewa dabarar ce ta bashi wannan nema wannan ba halin mutanen masu imani bane a'a masu imani sun san cewa dukkan nema daga Allah take in sun samu nema sune wa Allah godiya idan kuma wahala ta zo sun san jarabawa ce so ake su koma ga Allah saboda haka su ba sa alfahari ma'ana ba sa yawan alfahari da kuma jiji da kai da nuna isa in suka samu nema a suna dan kaskantar da kai su ne wa Allah godiya ba sa cewa inna ma utaitu ala ilmin indi ai dabara ta ce ta bani ilimi na ne wayo na ne ba sa faɗa haka shi yasa yace illa alladhina sabaru wa amilu salihat kaga aya ta gaba sai ta togace masu imani masu aiki na gari illa alladhina sabaru sai kadai waɗanda suka yi hakuri da me da jarabawar da aka yi musu jarabawa iri nawa iri biyu domin ya ce wa bulokun bishari wal khairi fitna jarabawa ba wai wahalar ce jarabawa kaɗai ba ba wai talauci da babu wani jarabawa a'a a bakan ma jarabawa ce kuma kowanne yana bukatar hakuri ai ma ni'ima sai ka yi hakuri ka tafi yadda ni'imar cikin abin da Allah yake so a jarabe ka da babu sai ka yi hakuri ka san cewa daga Allah ne shi ma ɗin kowanne jarabawa ce da babun da akwai duk jarabawa ce shi yasa nan aka ambaci ne haƙuri illal na sabaru su masu imani suna da haƙuri a lokacin ni'ima da lokacin ne wahala wa amilu salihati kuma suna aiki na gari don neman yardar Allah yani sabaru ala ma asabahum min ad suna yin haƙuri bisa abin da ya shafe su na wahala ad-darra na cuta imanin billahi dan sun yarda daga Allah ne wa ihtisaba lil ajri inda kuma suna fata Allah ya yi musu akayya a bisa haƙurinsu in aka jarrabe su da wahala sannan aka jarrabe su da ni'ima ne wa Allah godiya domin shi ma jarrabawa ce godiyar Allah haƙurinsu a ni'ima shi ne su ba abin da Allah yake so misali yanzu a ce Allah ya baka arziki an ce ka ba da zakka ai wannan ma jarrabawa ce ba karama ba kuwa Allah ya baka dukiya ce kana da miliyan dubu sai a ce za ka ba da zakka miliyan dubu ɗin nan ka kalkuleta ka yi buga ka gani za ka kasa nawa za ka kasa arba'in da biyar ko? a? arba'in a cikin miliyan dubu nawa ne a miliyan dubu nawa za ka bada? miliyan dari biyu da? na? miliyan ishirin da biyar a cikin miliyan dubu ai wannan bayarwa da wahala kamar yan dan kaɗan ne miliyan ashirin da biyar za ka iya bayarwa kana miliyan dubu ba wahala ko? dubu ba ka miliyan ishirin da biyar kawai fa a cikin miliyan dubu wallahi mutum zai iya amma in ya zama ninkinsa biyu ne ko ninkinsa uku ko ninkinsa biyar a ce kana da miliyan ɗari abin nan dubu biyar biliyan biyar kenan kaga miliyan ashirin da biyar su nawa nawa kenan miliyan ɗari biyar a ɗari biyu da kan shi ma ba yawa miliyan ɗari shi ma ba yawa ashe abu ma bai da wahala wallahi wanda yake ba da zakka kawai gaggaci amma wallahi ba wahala miliyan dubu biyar gaba da miliyan kawai yi biyu da bai da yawa wallahi amma duk da haka kuma ka duba zuciyar na kota miliyan ɗaya ce wasu ba sa iya bayarwa miliyan ɗaya ma to miliyan ɗaya zama take ba dubu ashirin da biyar ta biliyan ɗaya dubu biliyan ashirin da biyar ba za a iya bayarwa ba wasu suna iya wasu ba sa iya ba kana da miliyan dubu malam amma mutum ba zai iya ɗaukar 25 miliyan 20 to miliyan 25 ko ba zakka ba ce ai kada iya ba bayarwa haka kawai ba ko da yake kuma a wajen biki da wajen abin nan yawon buɗe ido ai suna ka tafiye da haka shi wannan da yake ba da zakka kuma amma zai iya hawa jirgi ya je ingila kuma abin da zai kashe a ingila iya zaman da zai yi na sati biyu zuwa uku sai ya kashe miliyan 25 ɗin nan abin za da saboda haka abin za da wuce ya ce bari ya je ya shakata tunda yana da biliyan ɗaya bari ya ɗau miliyan ashirin da biyar je turai ya ɗan buɗe ido ko kuma ma a yace ce ma zai je ma maka yaje je abin nan ya yi umra da iyalansa ya ki ba da zakka ba yana da biliyan ɗaya amma zai ɗebi matar da 'ya'ya guda nawa bakwai ko biyar kuma in za a tafi sai an kashe wajen miliyan ashirin da biyar ɗin shi ya ki ba da zakka amma kuma ya ce wai zai je umra da miliyan ashirin da biyar kuma ya ce talaka da ya ke bayar <laughs> abin mamaki to kaga yana bukatar hakuri ni'ima ma tana bukatar hakuri sai kai hakuri wajen bada abin da Allah yake ka bayar sannan bare kuma wahala dama sai kai hakuri sannan sai Allah ya ce wa amilu salihati kuma a yake na kwarai ulaika irin waɗannan masu wannan hakuri din lahum maghfiratun su kan suna da gafara a wajen Allah mana zai yafe musu kurakuran su wa ajrun kabir ya ba su lada mai girma a gobe kiyama ya ba su lada mai girma a gobe kiyama hakurin da manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama ba masu yi sai masu cikakken imani wanda imanin sai yake yayi karfi shi yake iya hakuri amma duk mai raunin imani ba zai iya hakuri ba shi yasa manzon Allah yace illa wallazi nafsi bi yadihi yace na rantsi da wanda raina ke hannunsa la yusibul mu'min wa hammun ba abin da zai samu mu ne na wahala ham na damuwa wala gam ko bakin ciki wala nasabun wala wasab ko wata wahala ko wani ciwo wala hazan ko wata damuwa hatta shauka har kaya da mummuni zai taka yushakuha illa kaffarallahu Allahu anhu biha khataya sai Allah ya kankare masa zunubi a bisa wannan dan me saboda hakuri na mummuni duk abin da ya same shi yana da hakuri shi yasa duk abin da ya same shi alheri ne yace ajaban li amri almu'min al'amarin mummuni yana da ban mamakin ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me inna amrahu kulluhu lahu khair duk al'amarin sa alheri ne dan me saboda shi mai imani duk abin da ya same shi alheri ne in ni'ima ta zo masa ma alheri ne gare shi dan me dan yana da hakurin da zai sarrafa ni'imar idan wahala ma ta shafe shi alheri ne dan me saboda yana da hakurin da zai wato jure ya roki Allah lada na ainihin sa in asabatu sarra shakara fa kana khairan law in ni'ima ta same shi ke daga Allah ne ya godiya ga Allah sai ya samu lada kuma ya bada hakkin Allah wa yana sabatu darra idan wahala ta same shi da cuta sabar sai haƙuri fa kana khairan lahu shi ma bi alheri ne gare shi kaga wannan sai mun ni illa labina sabaru kuma ba mai wannan haƙurin sai mai imani wa amilu salihati kuma suka aiki na kware duk wanda ya haƙuri a dukkan jarba nan guda biyu ko ta nima ko ta wahala kuma yafi bayan ta da ne aiki na gari ka wani lokaci wahala takan hana aiki na kwarai talauci da wahala wai sai mutum ya gaca to shi wahalan ma da yake me yasa ma zai bauta Allah ba ya da lokaci yana wai yana tunanin cewa kai kawo da buga-buga ita za ta ba shi arziki bai zauna ya bauta wa Allah ba yana can yana hanyar kwatano yana hanyar ghana yana hanyar abin nan central africa yana wane ne yana dukkanin wani lungu ba bai tsaya ya yi azumin nafila ba bai tsaya ya yi ya yi sallah a cikin jami'i a'a yana abin nan in aka ce zo ka tsaya mana karshe to ai ba arziki ba shi za a zauna ba bauta Allah in ba arziki sai ka ce irin abin nan abin nan irin wayannan mutanen da makotan mun yamurai su kaga dama in mutum yana yana wahala shi baya zuwa coci su al'ada suke an ce yanzu ce wajen wani sosu na kashe kara kai da baka da ko sisi to ya haka suke su amma in mutum ya kuɗi to sai ya fara zuwa kuma sai ya duba ainihin daidai kuɗinsa ba tunda su biyan kuɗi ake za a sai ga kuɗinsa iya kuɗin ka iya shagalin haka zai yi to kaga wannan ai ba imani a nan babun ma daga Allah ne in ka yi haƙuri ka ba Allah sai ibaka haka yace kuma in ya baka ma daga Allah ne wani kuma arzikin yake hana shi bin Allah in arzikin ya yawa sai ce babu lokaci nan ma dai yana hanya an tafi ce an tafi ina an tafi ina ba lokaci ga fa arzikin an tara kuma ba a zuwa juma'a kan lokaci saboda ai ba da ana shan ana da lissafi ba a iya azumi saboda ba za a iya ba hankalin baya lissafi ya shanye shi ma din kuma sai ya hana bin Allah illa ladina sabaru sai masu imani masu haƙuri in ka samu ma kai haƙuri ka ba Allah in babu ma kai haƙuri ka ba Allah in yi haka to Allah yake lahun maghfira wannan haƙurin zai janyo maka Allah ya yafe maka kurakuran ka domin kai dan adam ne mai kuskure sai Allah ya fi maka bayan kuma ya baka lada wa ajrun kabir mai girma a ranar alkiyama kina ana buƙatar haƙuri a kowane hali mutum ya samu kansa a ciki ko na ni'ima ko na ainihin wahala Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ba mu labari cewa waɗannan da ake kiransu zuwa ga tauhidi da bautar Allah sun yi tawaye ala innahum yasnuna sudurahum liyastafu minhu sun kisi miƙa wuya su yi imani da Allah su yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakan sun yi sa manzon Allah wato cikin damuwa sai sa shi cikin damuwa yana samun damuwa saboda mutanen su sun ki su yi imani Allah sai yake ba shi hakuri yace kada rashin imanin su sa. wato ya dakatar da kai gaba da isan musu da sako ko da ba su yi imani ba ci gaba da ainihin yi musu wa'azi da kuma isar musu da sakon Allah domin yin hakan shine aikinka inna ma anta nazir kai mai wa'azi ne imani kuma al'amari ne na Allah wanda ya imani kai dai ka isar da sakonka amfanin sa ne wanda bai imani ba kai dai ka isar da sakonka amma kar ka sa kanka cikin kunci da damuwa wannan kuma ba komai bane saboda tausayi ne da kuma yadda Allah ya sanya rahama a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake ta ka ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alitum harisun alaikum yana kwadayi ina ma a ce kowa ya shirya domin shi ya san Allah kuma abin nan da ake faɗa shi ya san haka ne dan ya gani yana da shi ya san yana da ilmul yaqin akai Allah ya yi masa ya ga aljanna ya ga wuta ai magana ta kare kai ne ake gaya maka kana ta tunani amma shi ya gani shi yasa yake da damuwa yana so mutane su yi imani to damuwarsa sai Allah yake ka kwantar da hankalinka fala allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka أن tabaraka wa ke gaya manzo Allah yake fala allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka wannan wasu malamai suka ce kamar istifhami ne fala allaka dinna shin zaka bari ne ma'ana isar da sakon wani shashe na abin da Allah ce ka isar da sakon Allah fala allaka tarikum ba'd ma yuha ilayka wa bihi sadruka kuma zuciyarka tana samun kunci da damuwa an yaqulu dan suna cewa laula unzila alaihi kanzun in manzo ne kai da gaske a saukan maka da taska mana muganka da arziki ka fi kowa kuɗi in ka fi kowa kuɗi ya san cewa kana kawai haka za ka yi sai sai mu ga zinari a hannunka kai haka mu ga azurfa ba ka da matsala to ci a wannan gaske ne in dai gaske ne yi mana haka mu gani auja amma hu malak ko kuma a aiko da mala'ika a imarikiya duk inda kake tafi yana bayan ka bodyguard ke ce manzo ne ba ka san da yadda mala'ika yake ka gan ka gan shi ma dama ba ka da bakin magana <laughs> dole ka sallaba sai dai ga mala'ika a bayan shi ai kai ba ka ta dai ya mala'ika yake ai su sun san mala'ika ai sun san irin yadda halittar mala'ika take saboda haka aiko maka da mala'ika yana kana faɗa yana ce to gaskiya ne ku bai imani haka suke cewa yace karka abin da suke faɗe wannan kada isa ka damuwa kada ya sa ka ji rauni ko ka samu ma'ana bin nan karaya a wajen isar da sakon Allah inna ma anta nabi kai fa mai isar da sako ne karka tashi hankalinka karka samu damuwa wallahu ala kulli shay'in wakil kuma Allah shine wakili akan dukkan komai yana gani kuma ya san duk abin da yake faruwa na bayi saboda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwantar da hankalinka kai dai ka isar musu da sako wannan aya za mu tsaya a kanta saboda lokaci yayi insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi a kanta Allah ta'ala ya karɓi mana ibada abin da kuka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allah ta'ala ya samu daga cikin yan tato a wannan wata kuma ya karba ayyukan mai ya sai mana kurakuran mu Allah ya ji kan magabatan mu Allah ta'ala ya aminta da mu zauna da mu lafiya a kasar mu Allah ya yalwata mana cikin arziki mu mana albarka a cikin sa Allah ya shirya mana matasa mu maza da mata ya shirya mana halayen mu ya ba mu ikon tuba da gyara halayen mu سبحان ربك رب العزة عما wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم